yau alhamis 29 ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1436 daidai da 16 ga watan julai shekara ta 2015 a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh al-doktor abdulsalam bin salim al-suhaimi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sha bayyanawa wannan littafi yana jan hankalin duk mutumin da ke danganta kanshi da wannan manhaji na salafiyanci ko ake danganta shi da wannan manhaji to ya tsayo akan manhajin akan doron hanya ba ya riga kadawa dama da hagu yana leƙawa wasu manhajoji na 'yan bid'a yana kwashe-kwashe yana lashe-lashe yana ɗibe-ɗibe na tarkace kuma duk da sunan wannan manhaji na salafiyanci manhajin salafiyanci ba wani addini ne mai zaman kanshi kishiyan addinin musulunci ba kuma ba mazhabi ne daga cikin mazhabobin musulunci ba sannan ba kungiya ne daga cikin kungiyoyi ko ɗariƙa daga cikin ɗariƙoƙin sufaye da tunani daga cikin tintintinin mutane da suke zama suke ƙirƙira domin cimma wasu manufofinsu ba manhaji ne wanda yake karantar da al'umma kadai yadda ya kamata su bi alkur'ani da hadisi a bisa yadda annabi da sahabbai suka ba alkur'anin suke raye Allah madaukin sarki ta saukar da ayoyi cikin alkur'ani mai girma yana bayyana cewa aikin da suka yi daidai ne dama haka shi Allah yake son a aikin har ma yace laqad radiyallahu anil mu'minina bayi yubayyi'unaka tahta ash-shajara ma'ana wannan imanin da wannan mubaya'an da wannan tattaki da suka yi da kuma biyayya dangane da abin da duk ya faru a wajen haka Allah yake so kuma ya yadda da mumine da wannan aikin da suka yi to in har kai ma kana son Allah maraukin sarki ya maka yadda irin yaddan da ya masu to yanda suka yi haka za ka yi to haka manhajin salafiyanci yake ana sa koya ma tun daga imani ya za ka yi imani irin imanin annabi da kuma imanin sahabbai kai imanin da Allah zai yadda da kai kamar yadda ya da su a inda yake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal Lallai lalle manzon yayi imani da duk abin da aka saukar mai daga ubangijin shi sannan muminan ma su ma sun yi imani to ya za a yi ka samu imani irin wannan mun gano wannan da kyau ku har kai ma Allah maɗaukin sarki ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya za ka samu wannan to ba za ka iya samu a kowane manhaji ba daga cikin manahij na 'yan bida'a manhajin khawarijanci ne ko ko manhaji ne na mu'tazilanci ko jabariyanci ko murji'anci ko rafidanci ko kadariyanci da duk wani manhaji na sufanci na shiririta ba za ka taɓa samun yanda za ka yi imani har ka samu Allah madaukin sarki ya sa ka cikin yaban da yama annabi da sahabbai ba sai a manhajin salafiyanci haka sallanka azminka zakkanka duk wani abin da za ka yi na mu'amala tsakaninka da musulmi ne da wanda ba musulmi ba ko ko tsakaninka da iyayenka ne ko makotanka ko ko yanda za gudanar da aiki ne a ƙarƙashin wani shugaba naka da kake aiki a ƙarƙashin shi ko kwadugo ko kasuwanci ko menene sai wannan manhaji ya nuna maka ya za ka yi ma'anan manajin salafiyanci shine a karantar da kai cikakken tsarin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce yi ta a magance da wanda yi ta aikace da wanda aka yi ya ce wannan ya yayi jama'a na kuna fahimtar wannan da kyau ku to wajibi ne mu tsayo mu fahimci wannan sakon kyakkyawan fahimta in har ka tsayo akan wannan manaji ba kana rawa ba ba kana kaiwa da komowa ba ba kana shakka tan baba ba ba lashe-lashe da 'yan kwaɗe-kwaɗe to Allah maɗaukin sarki zai sa albarka rayuwanka duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Dan ba manta ba ajiya jiya mala ya kawo mana ayan fahimta na zatun fi sha'in farudduhu ilallahi war rasu. cewa duk lokacin da kuke tafi sai aka samu sabanin fahimta tsakaninku wanda kuma wannan lalle zai faru cin da har gashi Allah madaukin sarki ya mention cikin alkur'ani cewa da yiwuwan a iya samun rashin fahimta na wani a na wata aya ko hadisi ko yanayin rayuwa da sauransu to in haka ya faru to babu alƙalin da zai warware ma al'umma wannan matsala sai Allah a cikin alkur'ani mai girma a bisa fahimtar annabi da sahabbai da suka yi wannan aya da ke cin alkur'ani na biyu ba wanda zai fayyace sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama san da yake raye bayan rasuwan shi kuma sunnar shi ita ce za ta tsaye wajen dalla-dallan bayanai akan menene hakikanin abin da Allah maɗaukin sarki yake nufi da wannan aya din ko kuma wannan hadisin ko wannan yanayin rayuwa ko wannan kadiyya daga cin kazaya wanda suka taso suka faru ma al'umma a nuna ma ya ya kamata ka bi ya ya kamata ka fahimta ya ya kamata ka gudanar da kowa da komi naka wannan manhaji ne ba karamin manhaji ba Allah madaukin sarki ya sa mana hannu mala yace qaul ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah babban malami al-imam ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya jikin shi ce. walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasuluhu wa sunnati rasulihi bayanu hukmin ma tanaza'u fihi wa lam yakun kafiyan lam ya'mur bir radd ilayhi iz min ma min al mumtani an ya'mura Allah ta'ala bir radd inda tanadi ila man la yujidu indahu faslu ta'an niza malai ce walau lam yakun fi kitabillah kai Kaddara a ce babu wani saƙo da ya zo cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi kuma a ce ba wani saƙo kwata-kwata cikin sunnar annabi bayanu hukumi mata na za'ofihi wanda ke ɗauke da wani bayani na abin da in saɓani ya faru tsakanin mutane cewa ga inda ake isharan cewa su koma can a ce cikin ƙur'ani ba wannan cikin hadisi ba wannan ba inda aka ihatan mutane cewa in matsalan saɓani da rashin fahimta da jituwa ya faru ga inda za a koma walam yakun kafiyan lam ya'mur bir radd ilayhi kun gano wannan a ce ma Allah bai wannan maganan ba kwata kwata hadisi ma babu to ku sani san babu wani abin da zai gamsar da mutane ya ishe su cewa a mai da wannan sabanin zuwa gare shi in aka ce kun yi saɓani a tara dattawan unguwa ba za ku ga musu ba idan aka yi saɓani kuka ce sai an taro malaman unguwa ko malaman gari ko malaman kaza lam kun kafiyan kun gano wannan da kyau ku ko a tara matan gari su maku hukunci ko yaran gari su maku hukunci ko attajirai ko 'yan siyasa ko sarakuna ko mashirmanta a ce su za su zauna wai su hukunci an gano wannan da kyau ku? ibn al-qayyim yace lam amur bi raddi ilayhi da Allah bai ce a dawo mai da abin ya warware ba a ce an bar mu sakakane mu ne zamu nemo yanda zamu samu kan mafita malai ce lam yakun kafiyan duk inda kuka je ba zai gamsar da ku ba qur'ani ne kada in kana da jayya baka fahimci dan uwanka ba in yace bari sai ka ji ka gamsu ka bari in yace yi sai ka ji ka gamsu kayi haka amma duk dattawa da duk malamai da duk shugabanni da kowaye in suka zauna ana maganin sai ka ji ya koma gefe ya ce shi wallahi an kware shi shi wallahi an cuce shi shi wallahi kaza tallahi kaza billahi kaza akwai wannan ko babu ashe ba inda mutum zai je tsira sai littafin Allah an gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin iz ma domin minal mumtana' an yi amurallahu ta'ala bin radda inda tanazo ai abu ne ma wanda san ba zai sabu ba a ce Allah maɗaukin sarki ya umarce ka cewa duk sanda saɓani ya faru a ɗauki wannan saɓanin a mai da shi ila man la da inda ho faslun niza zuwa ga abin da ba zai warware wannan saɓanin ba Allah ba zai taba maka umarni akan hakan. mun gano wannan misali a zama da sai a ce ka tabka uban kure ko kayi abin da ya saba ma alkur'ani kai tsaye ga aya a fili kai ka san ba daidai ba ne manhajin da kake karyar bi a cikin manhajin kuma wannan abin karara ba daidai ba ne a ce ka ji tsoron allah na ka bari sai ka ce a sai an tara dattawa sai an tara malamai sai an tara kaza wannan kai da ji kai kasan an saki layi kun gano wannan da kyau ku ba abin da zai zama faslul anniza bainal umma illa kitaballahi wa sunnati rasulih jama'a annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan bayani ma da ce qalahu sheikh a cikin littafin shi na ilamul muwakka'in an rabbil alamin jiz'in farko shafi na 49 Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce innal ladina farraƙo dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in Allah maɗaukin sarki ce kaga waɗanda suka rarraba addininsu suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama mazhaba mazhabi suka zama kaza da kaza da kaza to kai manza Allah ba ruwanka da su ku ji wannan shi yasa wanda yake kan wannan manhaji ko bai danganta kan shiga wata ƙungiya bai danganta kanshi ga wata ɗarika, bai danganta kanshi da wasu jama'a da suka tsibbace suka ware sun sa kansu suna ko ba sa kansu suna ba An gano wannan da ke ku bai sam ana wai haka ga wasu na cewa ai mu muna tare da suwa ne kana wannan manhajin ai a wannan manhaji kawai wanda yake tare da shi shine manzon Allah ba duk wanda ba shi ba to shi kawai dan bi ne duk wanda ya yunkura kawai sai ya ja mutane sai ya katse su daga hanyar Allah ya katse su daga addinin annabi ya katse su daga da'a ga abubuwa shikenan kawai jama kuma sai saraka sai su tafi an jima kuma in an ce in eh, salafiya sai shiga mu to Allah ce innal ladina farraqu dinahu kaga waɗanda suka rarraba addinin su wa kano shi'an suka zama ƙungiya-ƙungiya, jama'a jama'a jam'iyya jam'iyya mazhabi mazhabi kaza kaza to kai annabi lasta minhum fi shay'in ba ka ba su in ka shirya annabi ba shi ba ka je ka shiga suratul an'ami aya ta 159 wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nislihi jahannama wa sa'ad masira Allah ce wa man yashakikar rasula kaga duk wanda ya kuskura ya saba manzan Allah ku ji wannan duk wanda ya kuskura wannan jin kunni ne Allah yake da gaske duk wanda ya sake kowaye ce hadda wani hashi hadda su wani hasu ko su ne eh da su yake kowaye shugaba ne da wanda yake shugabanta malami ne ɗalibin shi matan aure ne da mijinta ɗa da uba ne dan binni da dan kauye na garda na banza kowaye in yi suke saba ma annabi min ba'di ma tabayyana lahul huda a bayan daga alkur'ani da hadisi shimfiɗe a gaban shi mun gano wannan wayattabi ghayra sabilil mu'minina wajen bin alkur'anin sai yabi wani tafarki wani manhaji ba na sahabbai ba yabi wani fassara yabi wani shiryarwa yabi wani bayani ba na annabi da sahabbai ba kuma ƙur'anin bi amma da wani tafarki can daban Allah ce ni wallahi ma ta walla za mu jibinta mai abin da ya nemi jibinta ma kan shi wa nuslihi jahannama kuma ƙarshe dai Allah maɗaukin sarki ya ce za mu ƙuga shi a jahannama ne wa sa'ad masira kaga wannan mutum ai ya ba alƙur'anin ta bayyana lahulhuda amma manhajin bin alkur'ani da hadisin ne ya kauce ma mazhabin salaf manhajin salaf suwaye salaf annabi da sahabbai ya kauce ma tsarin yadda suka bi alkur'ani da hadisin Allah ce wuta zai sa shi kar karka yadda ya zamanto kana fassara alkur'ani da tunaninka ko fassara alkur'ani da ra'ayinka ko fassara alkur'ani da tafiyanku da ganin damanku da wasu abubuwa Allahil azim in baka tuba ka bari ba to ranar kiyama in ka ganka a wuta kakka tambaye dalili kaga dalilin wannan ayata ya zo cikin sotin nisa ayata 115 fatawa'ada Allahu man ittaba ghayra sabilil mu'minin mare yake cewa kun ga Allah madaukin sarki a cikin wannan ayar yayi alƙawarin narkon azaba ga duk mutumin da ya kauce ma tafarkin mu'minai fadalla ala a sabila sabilahum wannan sai nuni akan cewa lalle bin tafarkin waɗannan mumine sahabban annabi fi fahimi shar'illa wajen fahimtar shari'ar Allah wajibun wannan wajibi ne kun ga magana da nake gaya muku jiya ko shekaran jiya cewa zai wahala ka je wanda yake kan tafarkin sahabbai yana bin wannan manhaji na salafiyanci ka je na yawan amfani da wajibi wajibi haramun kasa zai wahala kun gano wannan tun da aka shigar tafin da sai yanzu ka ji malam ya faɗa sau da ya zo da ayin da ke ɗauke da wannan abin ƙarara amfani da waɗannan kalmomi fa na Allah ne ko annabi don tunaninka da ra'ayinka bai isa ya kawo hukunci ba ba mamaki abin da kake cewa wajibi ne ko haramun ne ko ya kama duk waɗannan abubuwan ƙarshen ta akwai nassin da ya ce ƙarya ne to kana kawo shari'a da ba na Allah ba ne wannan alama ne daga cikin alamun da ake gane 'yan bida'a an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala ya ce wa mukhalafatuhu a dalalun kuma saba ma wannan fahimta na magabata to wa bata ne wa asnallahu ala sabiqin al ba kai ko ina ba sai da Allah madaukin sarki ya jinjina ma waɗanda suka shiga musuluncin nan da farko farko minal muhajirin wal ansar daga cikin muhajirai da ansarawa wa alamanin haka da waɗanda suka bin bayansu da kyautatawa har zuwa ranar ƙiyama, Allah ya ce wasabiquna al na minal muhajiri wal ansar kaga waɗanda suka shiga addinin nan a karan farko 'yan aji na ɗaya daga cikin muhajiri da ansarawa to sai ka ce radiyallahu anhum wa an. Allah ya yarda da su don su ma sun yarda da shi walladhina taba'uhum kaga waɗanda za su biyo bayan su da imani da aiki irin nasu bi ihsanin to su kafin samu wancan yarda sai sun kyautata irin kyautayin da sahabbai suka yi in sun yi haka to su ma sai a ce musu radiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum Allah madaukin sarki kuma yi masu wani irin tattali na jannatin tajiri ta hal anhar wata irin aljanna wanda ƙoramin daɗi suna gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan wanda in sun shiga ciki za su dawoma dindindin ta, tauba aya ta ɗari daidai kenan ashe wallazi na taba'ohun bi ihsanin kenan Allah da kanshi ne yayi umarni da bin manhajin sahabbai muhajirun da al'ansar domin ya ce wallazi na taba'ohun wanda ya bi su a cikin kungiyar su suna da kungiya ne cikin dariƙan su suna dariƙa ne cikin masabin suna da ne me suke da shi manhaji ne shi manhaji ko ba ɗaya daga cikin waɗannan shiriri bane to duk wanda ya bi Allah madaukin sarki ce ku ji tukuici jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wa bayyana rasul anna khairan nas qarnahu kuma annabi a cikin hadisi ya bayyana ma al'umma cewa mutanen da suka fi kowane mutane alkhairi a duniya kaf babu i mutanen da suka raya karnin da yake ciki su ne ko sahabban shi sun malladi yalonahum waɗanda ke biye da waɗannan 'yan ajin farko wajen daraja da albarka to sune tabi'an da suka biyo bayan ƙarnin da annabi ya rayu a ciki faƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisi annabi ya ce khairun nasi karni mafi alkhairun mutane kaf sune ne waɗanda suka rayu a zamanin da na rayu a ciki sun malladi waɗanda ke biye da su wajen alkhairi sai waɗanda ke biye da wannan karni a baya dab da dab sun malladi na yalunahum sannan sai kuma waɗanda ke biye da waɗannan to haka wannan khairiya ya a kan waɗannan ƙurun guda uku ƙurunan mufaddala kisa karka yadda kwaikwayo da koyan addinin ka ya shallake waɗannan kana shallakewa shi ke nan ka faɗa rudani dan bayansu ne aka fara samun waɗannan aƙidu aka fara samun waɗannan ra'ayoyi aka fara samun waɗannan fahimtoci waɗanda suke gurago ne wanda suka saba suka fanɗare ma asalin fahimtar alkur'ani da hadithi wanda waɗancan bayin suka yi allah maɗaukin sarki ce kun ga abin suka yi shine ko daidai kaɗai jama'ar annabi kuna gane wannan allah ya tsare mana imanin wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi as-sahih wa mara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bittiba'i sunnatihi annabi ya yi umarni kai tsaye cikin hadisi da cewa lallai bin sunnan shi lallai ne wa sunnatu khulafa'ihir rashidin da kuma bin sunnan halifofin shi shiryayyu kaga annabi ya umarci abi shi sannan ya yi umarni da abe sahabbai kenan biyayyen da za a yi masa shine bin manhajinsu ya suka bi sunna ya suka fahimci sunna to kai ma ka bita kuma ka fahimce ta irin fahimtar su yin haka daidai ne kuma shine ma kaɗai shiriyan da in ka bi za ka samu tsira ranar gobe kiyama wa hazzara min mukhalafatihim sannan na ya tsoratar dangane da saba ma tsarin manhajin da suka gudanar da addinin da Allah maɗaukin sarki ce kwa ga wannan abin da kuka yi fa yayi dan ma annabi shi da kanshi ya ce yayi kun gano wannan da kyau ku to kai da zaka zo a baya to annabi ya ce ka bi shi kuma ka bi fahimtar su fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ku bi sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnan halifofi na shiryayyo mahdiyyin min ba'adi waɗanda suke shiryarwa a bayana ka kai tsaye annabi ya ba da shaida kan sahabbai cewa shiryarwa suke ba batarwa ba kuma ya ce a bi su kun gane ba a bi su ga makale ka ce kada da wata su wanta bakariya a ce ya aka ka ce ai annabi ne ya ce in bi sai na abubakar shine sai na kirkiri wani ɗarika ko na kirkiri wani mazhabi ko na kirkiri wani shiriri ta mai suna bakariya ko ka kirkiri wani tafiya ka ce sunan shi omariya ko usmaniya ko alawiyya duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne ba kuma duk an samu 'yan bidan da suka haka wajen fanɗare mafahimtar abin da annabi yake nufi da wannan hadisin kun gane wannan kene ya zo wannan hadisin sai an ɗauko shi an ce ya annabi ya fahimce shi ya sabai suka fahimce shi shin su suna da fahimtar cewa a ƙirƙiri irin waɗancan ƙungiyoyi da irin waɗannan mazabobi da irin waɗannan shiririta shine kafin ci abin da Allah yake so sa da wannan tunanin domin inda suna da shi ko da tun a zamaninsu waɗanda suka biyo bayansu da Allah ce la min minkum man faka min qabl al-fati wa ƙatal ulaika a'zamu darajatun min an faƙo min ba'adu wa ƙatalu to waɗancan da Allah ya masu yaban farko cewa sun ciyar da dukiya sun yi jihadi kafin fatahu makka to waɗanda kuma suka biyo bayansu da ba su samu wancan darajar da waɗancan sun samu ba da su za mu fara gani sun fara ƙirƙirar waɗannan mazhabobi da waɗannan ɗariƙu da waɗannan ƙungiyoyi da waɗancan suna ko dai bakariya ko omariya ko usmaniya ko alawiyya kun gano wannan to ko cin da ba su yi ba to ashe ba shine ma'anan hadisin ba an gane sannan na biyu tabi'ai da suka biyo bayansu sun yi haka ƙin hakan da ba su yi ba wannan yi nuna ashe ba shine asalin yayin da hadisin yake nufi ba yanzu kun fara jin ɗanɗanan yadda ake fassara nasi ko a bisa fahimtar annabi da sahabbai to ka ɗauki haka to shine kana bin manhajin salaf manhajin salafiyanci kai mabiyin salaf ne kai ya halatta a ce maka salafi ku gano wannan da kyau wasu sun ɗauka ya zo da wani abu ne na daban eh gaskiya na daban ne Sau da malaman ƙasan ba su saba ba kawai duk wanda ya shaƙo aya kawai ya riƙe wuyanta to kawai zai ci gaba da ba da ma'ana ne cinda aya ya riga ya shaƙe ta Bata isa da ce ba haka nike ba mun gano wannan da ke ku ya shaƙe hadisi hadisi na mutsu mutsu hadisi bai isa ya ce ba haka yake bacin da ya riga ya shaƙe shi amma ƙa'ida a manhaji na salafiyanci ana barin alkur'ani da hadisi ne a sakan masu mara sai a ce annabi da ya faɗi magana ya aikin shi yake ya ya fahimta ya sabai su ga aikin annabi suka fahimta daga gare shi ya tabi'ai su ga aikin sahabbai suka fahimta daga gare su har zuwa waɗannan ƙarnoni guda uku sai a ce to bin wannan to shine kabe farkin magabata kamar yadda annabi ya ce almahadiyyi na min ba'adi wanda za su zama masu shiryarwa ne su a bayana sai ce wa addu alaiha ya ce ta masa biya ku riƙe su ku riƙe sunna nawa ku riƙe sunna na sahabbaina kuma ka fahimci ba fa suna da wata sunna ne su wannan khulafa'u wai wai sunnan ta saba mata annabi ba ba an ka fahimci wannan ka fahimci kazamun kuskure ba su da wata sunna koya take wacce ta saba ma mun gane wannan da kyau ko sunnan waɗannan bayan Allah na ƙwaron babu ai sunnan su bai saba mana annabi ba ɗari bisa ɗari na annabi suke bi amma za ga hadisi wani lokaci kasa gane me ma'anin shi kamar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ne kuntuna ya annabi ya fahimci ayan amma kaga fahimtar wasu me ya sha bamban an je yaki wani sahabi ya ɗibi doki a guje ya fada tsawon ya je kai masu farmaki ya ragargaza su ya dawo nan da nan sai ihu alƙa biyadihi ila taluka Allahu ya ƙulu wala ƙubi a aydikum ila haluka kun gane wannan da kyau ku nan da nan Abu ayyubar ansari ce ku daina fassara al-Qur'an da ra'ayinku Ya ce ba ma'anan ayan ba ke nan yace mu ne ayan ta sauka kan mu mutanen Madina sanda muka ba da gudunmawa wajen gina addinin Allah magga addinin ya yi ƙarfi addinin ya karbi ya yaɗu ko'ina sai muka yi shawara cewa ya kamata mu koma mu zauna yanzu mu tattala dukiyarmu mu mu gyara mu jingine jihadi a gefe sai allah ya saukar da cewa wai wai ku yi jihadi kakku tsaya in ku kuka zartar da wancan shawaran naku to shi kenan kun jeba kanku zuwa ga hallaka yanzu dan allah har zuwa yanzu ana fassara ayan da fassarar da sahabbai suke mata kenan kana yin abu sai a ce a ah, wala tulqu bi addikum ila tahluk kaga yanzu a maida alqur'ani zuwa ga fahimtar wadancan yana taimakawa wajen me wajen ayyama alqur'ani kyakkyawan fahimta mun gano wannan da ke ku. misalin wannan misali na biyu ko za ka je za ga mutane sun zo alwala wajen shafan kai ina son ɗauki misali ɗaya ne ko biyu kawai mu wuce wajen shafan kai wasu in suka zo shafan kai sai sai za a shafi kai a yaya za a yi haka mun gano wani da ke ku eh, ya dan taɓa ruwa kawai sai haka ya shafi mi ya shafi kai wani kuma zai haka kawai na hannu ɗaya ya shafi mi ya shafi kai wani zai haka akuna ga inda yadda mutane suke wani wani ya ɗan kwaɓa hulanta ɗan kan shaɗin ya haka kawai ya shafi mi ya shafi kai amma annabi sai ya karantar da sabi sai ka yi haka sannan ka yi haka ka kari tsami sannan ka tafi da shi haka kaga ko ina ka shafa in ka gama ka dawo kai tsaye sai ka shigar da wannan domin ya ce al'uznani minar ra'as wannan shi ne haka ke shafan kai kun gano wannan da ke ku yanzu duwancin tsarin a shafi kai da hannu ɗaya ko a ya fama kai ruwa ko ai kaza duk wanda ya saba wa manhajin sahabbai wajen fahimtar shafan kai dole sai mun koma yanda wa sahabbai suka fahimci shafan kai daga wa daga manzon Allah haka wajen aure haka wajen suna haka wajen ko ne sai an koma wa manhajinsu shi yasa kaga ɗaya daga cikin su yana yawo masallaci masallaci yana ga masahabbai na fi ku iya sallan annabi ku zo in koya muku saboda sallan ma sai ka yi ta a bisa manhajin da sahabbai suke shi na bisa salafiyanci ba ra'ayi ne kawai ka shaƙo salla ka shaƙe ta ba kawai ka riƙa yadda kake so ba daidai ba ne sai an koya maka yadda tsarin ta yake allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai allah ya kai mu karatu a gobe za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum